Tashar kundin shahara. Mai karar Hama Sadau ya kafa wa 'yan sanda sharuɗan da za su bi kafin su ba da belinta. mutumin nan da ya rubuta takardar koke kan jaruma rahama sadau ya gindaya wa 'yan sanda wasu sharuɗa da yake so su bi kafin a kai gaba da belin jarumar. Idan kun tuna, mutumin wani mazaunin Abuja mai suna Malam Lawal Muhammad Gusau ya kai koke ga Speto General na 'yan sandan Najeriya akan fitacciyar jarumar ta Kannywood da Nollywood, inda shi kuma ya bada umarnin a kamata. ne dai ake sa ran Rahama za ta bayyana a ofishin kwamishinan 'yan sanda na jihar Kaduna Umar Muri don amsa gayyatar da ya yi mata bisa umarnin na Speto Janar. Soyayyar na shiga na fatan hanya, san ki da kaunar ki. Wata majiya mai tushe ta faɗa wa mujallar fim cewa kwamishinan ya ɗaga wa jarumar kafa ne akan zuwan ta ofishinsa jiya kamar yadda aka tsara. Ya ce ta je yau Lahadi. Akan kina shirya, ki ko za ki kika ce kina so Rahama da ƙannanta mata su uku da mahaifiyarta sun isa Kaduna a makare daga Abuja jiya bayan sun fasa tafiyar da suka ƙudiri niyyar yi zuwa Dubai saboda umarnin na Speto Janar. Eh, ‘Yan sanda na bincikenta ne bisa zargin da Lawal Gusau ya rubuta akan cewar wai ta aikata sabo akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Tuni da Rahama ta sha nuna jama'a cewa ba ita ce ta ci zarafin Annabi sallallahu alaihi wasallam ba. Wani mutum ne daban ya aikata hakan a ƙarƙashin wasu hotuna da ta tura a Twitter. Haka kuma tuni ta goge hotunan tare da bada haƙuri ga ɗaukacin musulmi akan abin da ya faru. Na yi nadama na ji haushi dalilin ma da ya sa na cire shi kenan gaba ɗaya. Wani ne kawai yake neman wata dama da zai ci mutuncin musulmai kawai sai Allah ya ƙaddara zai faɗo akan hotuna. Duk ma dai abin da ya faru ya faru ne a dalili na. ina mai ba wa daukashin al'umma hakuri wannan abin ya fi min ciwo fiye da komai ya fi min ciwo fiye da kowa don allah a yi haƙuri sai dai a yayin da take shirin zuwa headquarter 'yan sanda ta kaduna lawal gusau ya ginda yawa 'yan sandan sharuɗin ba da belinta a wata sanarwa ga manema labarai da ya saki a daren jiya mujallar fim ta fassara sharuɗan kamar haka na ɗaya tilas ne lauyan Rahma sadau ya kasance musulmi dalilinsa shine lauya musulmi ne kaɗai ya san yadda ake shari'a a kotun shari'ar musulunci inda ake aiki da alkur'ani da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ba kundin tsarin mulkin najeriya ba na biyu tilas ne aikin 'yan sanda ya tsaya akan aikin su na daukar rahama suna kai ta kotun shari'ar musulunci kadai bayan sun yi binciken sirri akan al'amarin. Na uku, Malam Lawal ya bada sunayen malaman da yake so su zauna su yi rahama alƙalanci kan sabon da yake zarginta da aikatawa. Malaman da ya zaɓa waɗanda dukkansu daga ɓangaren izala ne su ne Sheikh Dr. Ahmad Muhammad Gumi daga Kaduna, Sheikh Ahmad BUK daga Kano, Sheikh Kabiru Haruna Gombe daga Gombe, Sheikh Nuru Khalil Digital daga Abuja da kuma ministan sadarwa Sheikh Ali Isa Fantami. San wani cuta ne in ka ga mai san ka rike shi da hannobi. Sharadi na hudu da ya bayar kuma shine kada wani lauya daga Kaduna ko ma Arewa baki ɗaya, ya tsoma baki cikin wannan magana ta Rahama Sadau. ƙarshe Malam Lawal Muhammad Gusau ya yi kira ga jama'a da su kwantar da hankalinsu domin kamar yadda ya ce za a yankewa Rahama hukuncin da ya dace da ita. Wata majiya ta ce lawal Rahama Sadau ne zai take mata sawu zuwa ganin kwamishina Umar Muri a safiyar yau. To Allah dai kyauta kuma ya kare mu daga dukkan wani sharri wanda muka sani da wanda ba mu sani ba. Amin. ku danna subscribe a tashar kundin shahara. Mun gode! dole ne rawa ne.